yanzu har wannan da ta ce ita ce shugabar 'yan maɗigo kuma sannan ko ta auri miji to sai ya daita ita ma ta auro mace eh, ita ma sai an ba ta dama ta auro mace ina nan da bidonta ta ganta na excellence eh eh ta ganta nan to ta fito ta zagi shari'a mu gane ce ta zazzagi shari'a musulunci ta zagi kasar ta ce ita ba yan najeriya ba ce ba dokar najeriya a kanta ba wanda ya sai kaza sai allah ya taimake mu sai ta faɗo kuma kano ta faɗo kano sai aka danko aka kama na ita yanzu haka tana nan a kurkuku kuma an ɗaure ta wata shida da tara eh. Eh, eh, eh, wannan jakabba ta kungiyar ta kungiyar masu maɗu ne kuma nan ma gayyato ta akai Kano tana ganin Allah ya taimake mu bayan ta zagi Najeriya ta ce ita ba yan Najeriya bace dokar musuluncin me yan hisban banza duk ta gama zagi sai kuma Allah ka ta Kano sai kuma mujahidan ko mana ita to yanzu duk da wannan yanzu mun tura malama ta dinga koya mata karatun Qur'ani a kurkukun na sai halari mai sa'alu wal jawabu da arba'una hadis da littattafan addu'o'i hisnin muslim an ji ana koya mata a kurkuku don kar ta fito a banza kuma ta yi nadama ta ba kuri amma daure ta ya sa yanzu yan suna ta ɗiban jakunkunan su suna barin gari dan wannan break din da aka samu na kwana uku eh. har sun je sun kai ofishin mu na hizba hari yan daudu suka ɗauki sanduna da gariyo da barandami suka je ofishin hizba suna cewa tunda kwamanda ya tafi yanzu daudu ya dawo suka dinga kai sara suka faffasa ofishinmu na abin nan ka gan shi na ranka da shi na eh amma yan sanda sun je duk sun kamo su yan sanda eh sun kamo su yanzu suna hannun yan sanda eh. eh an kamo su eh suna cewa ai yanzu tunda malam ya tafi yanzu za mu dawo mu hore hmm, hmm, malam ya dawo <laughs> eh, <laughs> ka gana yadda suke ɗauka abin suke ta buga a jikin ofishin eh, hizba su ne na. tuna mm, ta sara suna ihu eh ba eh yan daudi ne gashin duk sun shashe sha sha mm, mm, ga bilici na eh saboda haka Allah ya taimake ka ah, wani abu da ya faru wasu makiya ne suka kulla abin da inda hizba ta yi nasara ta yi abin kirki sai muka kai rahoto sai ake kai wa gwamna wannan kuskure da aka samu tun wata biyar ne aka je operation aka wannan abu sai suka ɗauki wannan bidiyo sai da suka bari gwamna ya tafi saudiya sai suka tura masa suka ce hizba tana kakkarya mutane tana dukan mutane tana cin mutuncin mutane shi kuma aka samu gab communication da kira mu ba wannan magana ita ce ta jawo muka ga cewa to idan aikin nan ya kare ba shi da daraja in aiki nan ba daraja ma ba za mu iya yi ba za ka su 'yan hisba yaran nan dubu goma yau shekarar sa ashirin dubu goma ake ba su duk abin da ake sayawa dubu goma shekara ashirin yanzu ya koma dubu ɗari ba wanda ya taba kwamfilan 'yan hisba nan ya ce ni dubu goma ce mun kaɗan ko ba zan zo aiki ba in yi nufam ɗinsu ya mutu suke ɗinka abinsu da kansu to idan na bari a matsayina na shugaban yan hizba aka ce dan hizba aka fito da muna aka zazzage shi aka ce mutuncinsa inda kuma za a rufa mana asiri to hmm. aikin ya kare shi yasa na ga cewa wannan aikin ma ba zan iya ba dole ne resign hmm. domin na kasa gamsar da hmm. wanda suka sani aikin to Allah da ya sa kuma hakan sai zama alheri shi ma mm. gwamna bayan majalisar malamai ta jihar Kano mm. ta je ta zauna da shi ta zauna da ni mm. aka fahimci wannan eh, rashin communication gap din nan ne ya jawo ta eh, da ya kirawo ni malam zo me ya faru ko me yake faruwa da ba a samu waɗannan abubuwa saboda haka yanzu an fahimta yawwa kuma hakan sai zama alheri eh, to da yanzu yayi alkawari zai ba mu duk wani haɗin kai ce mu je mu nemi haɗin kan masu shari'a mu samu haɗin kan sauran jami'an tsaro 'yan sanda kwasam yawa bisu dr hadiza ya gidan a ah, principal sagiru suleiman oh, eh. eh. ya sace a yi ita ce bangaren mata eh. in ka ga baiwa allan nan ranka daɗe da take fama da harkar mata da matasa da yara tana gaya maka bashi zauna ke ma ko komanda da baki izini ki zama <laughs> kake ga wanda tsaye shi namiji ne eh.